suna karanta ta fa na azabi wa nuzuri kuma haka wannan kenan Allah ya ce yaya azaba ta da gargadi ya kasance akan waɗannan mutane na adawa mutanen annabi hudu mutanen da Allah ya ce allati lam yukhlaq misluha fil bilad mutanen da Allah ya ba su tsananin karfi da kira mutanen da saboda tsananin karfinsa sa suke cewa man ashaddu minna quwwa da aka musu gargadi game da azabar Allah suka ce wa yafi mu karfi da har za a yi mana barazanar hukuma da karfi ko a halaka su sai Allah ya ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah ya ce inna arsalna alaihim rihan sarsarat lalle mun aike musu da iska ta ce rihan da ita Allah ya halaka su sarsaran wannan kalmar sarsaran mara ibn ashir ya ce ana iya daukar ta bangare biyu ana iya daukar ta daga sariyar sariyar shine sauti ana iska mai tsananin sauti na tada hankali da firgitarwa baya baya da bukun da take da shi mai karfin gaske to sautin da take tahowa da shi shi kai ya isa tashi hankali to wannan shine ma'anar sarsarin mai tsananin sauti ko ko a ɗauke ta daga sirrun sirrun shi ne mai tsananin sanyi to da aka kenan kun ga tunda kalmar tana ɗauka duka ma'anonin guda biyu to fassara ta da ma'anoni guda biyun kuma babu cin karo ko da ka gara a fassara ta da su gaba ɗaya a ce Allah ya ko musu da iska mai ƙarfi mai sauti mai tsananin sanyi haka wannan iska take da Allah aika wa mutanen annabi hudu duk wannan ya haɗu a wurin siffanta eh, iskar da Allah ya yi da cewa sarsara mai tsananin sauti ko mai tsananin sanyi fi yaumi na hatin cikin wani yini na shu'umci annahas shi ne shu'umci ana wani shu'umin yini Allah aiko masu wannan ukuba a cikin wani yini shu'umi kuma shu'uminsa mustamirrun mai dorewa haka Allah aiko masu da iska a cikin wani yini shu'umi Allah na Ashur ya magana mai matukar muhimmanci a nan gurin cewa abinda ake nufi da yini mai shu'umi ana nufin yinin da shu'umi da shu'umci ya auku a cikinsa kamar yadda ake cewa yawmu fathi makka yinin fathu makka ana nufin yinin da fathu makka budin garin makka ya auku a cikinsa ya ce amma ba ana nufin akwai wani yini na musamman da ake ce mashi shi'umtaccen yini ba ya babu shi yace domin shi'umci duk lokacin da shi'umci ya kai shi'umci to zai zama shi'umci ne ga wasu kuma ya zama ma alheri da arziki ga wasu har da suke cewa ah, masa'ibi qaumin inda qaumin fawaid yace masifan wasu mutane ga wasu kuma amfani ne kaga wannan shi'umci ranar da wannan azaba ta zo ma mutanen adawa ai kaga su waɗanda suke yi imani da annabi hudu kaga su ranar nasara ce gare su kaga su wannan yini ba shi umfaccen yini ba ne gare su ashe shi umci yana da alaka ne da abin da ya auku kuma ga suwa ya auku ga waɗanda wannan mummunan abu ya auku to su ne shi ya auku gare su amma waɗanda haka mai auku gare su ba kun ga ba shi umfaccen yini ba ne shi yasa yake nuna cewa babu wani yini da ake siffanta shi da cewa shi umfaccen yini ce wannan nuna maka kuskuren da wasu ke yi suna ɗauka akwai wani shi yini shi umtaccen yini yace har suna dauka cewa yinin laraba shine shuntaccen yini yawa suna cewa laraban kowace laraba ta karshen kowane wata shine shuntaccen yini kuma abin mamaki sai na ga ibn zai har hadisi ya kawo akan haka don haka babu wani yini shuntaccen wancan hadisin mai inganta ba babu wani yini da ake ce masa yini shuntaccen sai dai a samu aiki na shi'umanci ya auku ga wasu a wani yini kamar yadda ya auku ga wannan to da ka ba a keɓe wani yini a ce yini ka za shi fitaccen yini ne ba a aiki a cikin sa a'a yace domin kowane yini Za ka samu shi umi yake ga wasu amma kuma ga wasu ma yinin arziki ne to da ka wannan shine yini yawmi nahsin mustamir mai ɗorewa wasu ka ce shi ne cika ta kwanakin da Allah ya ɗiba musu kuma a suratul haqqa Allah ya ce sakaraha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin so. Allah ya hore wannan iska a kansu tana azabtar da su tsawon yini eh, dare bakwai da yini takwas a ga dare bakwai da yini takwas wannan iska ta dinga bugawa a kansu wannan shine ma'anar mustamir ma'ana ta dore daga ran da ta fara albata dakata ba sai da ta kai kwana yini takwas sai da ta kuma halaka su gaba daya to wannan shine mustamir wasu kuma suka ce a zamanto wata mustamirin mai dogewa shine ta ci gaba bala'in ya ci gaba daga wannan lokaci da ta fara sun fara samun azabar lokacin da Allah ya turo musu iska sannan bayan sun mutu azabar ta bi su cikin kabari sannan kuma ranar lahira abin zai dore haka wannan shine ma'anar mustaqir mai dorewa tun daga ranar da aka turo musu da wannan iska to ba su rabu da azaba da uba da bala'i ba har zuwa ranar lahira kuma har ta zarce da su zuwa wutar nama wannan shine wasu malamai suka fassara mustaqir da shi Allah ya ce tanzi'un nasa tana tumbike mutane wannan shine ma'anar kalmar na za'a tumbikewa haka tana tumbike mutane ka annahum kai ka ce su ajazu nakhlin munqa'ir kai ka ce kututturan itatuwan dabino ne waɗanda suke ku waɗanda aka tumbike kai ka ce itatuwan dabino ne aka tumbike haka iskan nan ta tumbike su gaba ɗaya iska ce sama da kato dama ga su da karfi da kiran jiki iska ta sama da kato ta ra'a shi da ƙasa kafin ta ra'a shi kan ya cire hakanan kayan cikin ya watse hakanan sai ga suna dama kuma suna da girman jiki kamar itatuwan dabino sai ga suna a kwakwance kai ka ce itatuwan dabino ne da aka tumfuko su daga asalinsu haka Allah ta'ala ya tura mu waɗannan mutane wannan hukuma su ne adawa saboda abin da suka aikata sai Allah ya ce fa kaifa kana azabi wa ya kaga azabata ta kasance da kuma gargadi a wannan kira ne ga su ƙurin shawa da ke karyata manzo sallallahu alaihi Ya sakamakon karyata ah, sakon Allah ya kasance ya sakamakon karyata manzon Allah ya kasance ku duba ga abin da ya auku da adawa sai Allah ta'ala ya ce wala qul yassarna alqur'ana bizikri fa hal min muddakir hakika mun sauƙaƙa alqur'ani dan ambato an sauƙaƙa karatun Alƙur'ani. ana koyon karatun Alƙur'ani a iya karanta shi cikin sauƙi haka nan an sauƙaƙa haddace shi akan haddace Alƙur'ani babu littafin da ake haddace shi kamar Alƙur'ani. haka nan kuma mun sauƙaƙa fahimtarsa Allah ya sauƙaƙa fahimtar Alƙur'ani. littafi ne mai sauƙin fahimta duk Allah ya sauƙaƙa su ya ce fa halmin mutum da haka akwai mai tunawa akwai mai wa'azantuwa akwai wanda zai ɗauki wa'azi da alƙur'ani ƙur'ani ya isa wa'azi kuma Allah ya sauƙaƙa shi ta kota ko ina ta gurin karatu ta gurin hada ta gurin fahimta duk Allah ya sauƙaƙa shi abin da ya rage shi ne waye zai wa'azanci da alƙur'ani waye zai miƙi alƙur'ani ya samu hanyar shari'a dole ita ta kisar adawa yadda ta kaya da su sai kisa ta gaba bisa samu dawa na Thank you. ونبئهم أن الماء مثلة

kazzabat samudu bil nuzur su ma samudawa sun karyata da gargadin da Allah ya aike musu shi musamman kuma samudawa sun zo bayan adawa adawa sun zo bayan mutanen annabi nuhu da kun ga adawa sun samu labarin mutanen annabi nuhu da yadda ta kaya da su sanadiyar karyata manzon Allah amma kuma haka bai sa sun yi imani kuma suka karyata su ma Allah ya ƙara buga misali da su daga samudawa sun ku kun sun samu sani har guda biyu ga na mutanen annabi nuhu ga kuma na mutanen annabu hudu amma duk da haka shi ma bai sa mutanen samudawa sun da ba Allah ya ce kazzabat samudu bin nuzur samudawa sun karyata da gargadin da aka aike musu da shi ta hanyar manzon Allah da salim faqalu abasharan minna wahidan yattabi'uhu wanda tace shubuhas ta yaya babu mutum guda yanzu shin mutum dan adam dan adam ma tukunna suna ganin sako ne Allah zai aiko ba dan adam ya kamata ya aiko ba sai dai aiko da mala'ika to ya Allah zai aiko da bashar ya aiko da dan adam sannan kuma dan adam din nan ɗaya ne daga cikin mu wahidan minna haka tana ɗaya ne daga cikin mu ai mu da shi dai muke da me yafi mu dan adam yake dan adam muke tara ka haife mu da shi an haife shi a garin an haife mu a garin yana cin abinci muna cin abinci komai na mu ito eh, dan me za a aiko shi shi mu ba aiko ba ba da haka basharan minna wahidan nattabi'uhu mu bi shi bi yadda mu mutum guda suka ce inna idan lafi balalin masu'ur kenan ki idan kenan idan muka yi haka an muka idan muka bi shi domin to cikin bata lafi balalin su'urin da hauka idan mun yi hauka an yi wauta a ce mutumin da yake daidai da kuma mu bi shi suka ce a idan lafi dalalin wasu a wulƙiyar zikiru alaihi min bayyana ta yaya za a ce shi kaɗai? za a tsami a tsami shi shi kaɗai a saukan masa da ambato da saƙo. dan mai ba ba a yi saukan mana da shi ba ya kuma ba aiki bane da hankali a ce za ka aike da saƙo? kuma don mutanen da za ka aike ba da saƙo, kowa ka kira shi ka ba shi sakwa to wa zai kai ma wani saƙo. suka ce da haka ta ya za a ce mutum guda daga cikinmu shi za a aiko wa da sako a ulkiyar zikiru alaihi min bainina a tsakaninmu duka Allah ya rasa wanda zai zaɓa ya aiko da sako sai salim haka sha suke cewa laula zila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce dan me ba kan da wannan alqur'ani ga wani mutum da cikin manyan manyan mutanen garuruwan da ba ko makka ko ta'i to da ka samu wannan suka ta yaya sai shi za a zaɓa duk cikin mu a wanda za a zaɓa sai shi alhalin shi ko Allah kamar yadda ya ce Allahu ya Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ce Allah shi ya san inda ya dace ya sanya manzancin kuma Allah ai shi halice mu shi fi kowa sanin ya san mu ciki da waje ya san kowannen mu da hakikanin sa da cikin da wajen da ɗabi'unsa, sa da yanayin da komai shi fi kowa sanin to da ka ba za ka yi mamaki ma Allah ya zaɓo saboda shi ne ya tantanta ya zaɓa shi ya fi sanin komai to da ka waɗanda ya zaɓa su suka fi ɗaukaka su suka fi daraja su suka fi haƙuri su suka fi kyawawan halaye kuma su suka fi juriya shi yasa Allah ta'ala ya zaɓe su ba haka kawai ya zaɓe su ba cikin hikima da cikakkiyar masaniya Allah ya zaƙulo waɗannan annabawa. da ka sai suna cewa ba ulfiyar zikiru alaihi min bayyana bal huwa kazzabun ash kawai wannan shine magana da suka yanke suka yi matsaya akai matsayar sai ta ce kawai dai shi kazzabun wani gawurtaccen makayyaci shine kazzabun da yawan karya ashir da girman kai da ka a gurinsu mai karya ne ba Allah bane ya aiko shi yana son girman kai ne domin ya zama yana da fifiko a kansu shi yasa yace an aiko shi dan su masa biyayya kaga idan suka masa biyayya to yana sama da su to da aka girman kai yake so ƙarya ya zo ya shirga wai ba Allah bane aiko shi wannan shine matsayin da suka sai Allah ya ce sai ya'lamuna gadan wanda ya kazzabul Allah ya ce mu je zuwa gobe za su san cewa waye makaryaci waye mai girman kai annabi salihu ne makaryaci mai girman kai ko ko su ne makaryata masu girman kai je zuwa lokacin da azaba za ta auku to a lokacin ne za su gano gaskiyar al'amari sai Allah ya ce ina na ƙati fitnatan lahu lalle mu za mu aike da taguwa ta macen raƙumi domin fitina da jarabawa a gare su wannan raƙuma taguwa su suka nema su suka zo cikin izbili suka ce da annabi salihu kai kana so mai imani da kai Ka ga dutsen can to ta fuka fitar mana da taguwa a ciki in har ka iya fitar da taguwa a cikin dutsen can to za mu yi imani yace ni ko kuma alƙawari in har na fitar muku da ita za ku yi imani suka ce zama masa alƙawari in dai iya fitar da taguwa a cikin wannan dutsen za su yi imani na misali ya tafi yayi sallah ya roki Allah ya roki Allah cewa Allah ya fitar masa da tagu nan dan su yi imani sai Allah ya shi tagu a addu'arsa ya fitar masa da taguwa ce to ga taguwa nan Allah ya fitar masa kamar yadda suka ce amma fa tana da sharadi gaya musu sharaɗin wannan taguwa cewa kan su kuskura su cutar da ita ya ce to ga taguwa Allah ya aiko mu kamar yadda kuka ce ya ku zo ku cika alƙawari kuka ce a za su imani kun ga dama ba gaskiya suke so ba Ya sa al'ummomi suna neman hanya ne kawai da za su kure annaban Allah idan gaskiya ta bayyana kuma sai su juya da ba an sha yin haka hatta ga annabi sallallahu alaihi wasallam an yi haka ba ɗaya ba ba biyu ya fa girga to da ka annabi sallallahu sai ya ce mun ga taguwa suka bujire Allah ce to taguwan nan tana da ƙa'idodi da shari’i. na farko dai ibtila'i ce domin kaga ibtila'i ce Allah ya aiko musu da ita so suka nema kuma Allah ya aiko musu da ita ga ta nan kuma ta tabbatar da gaskiyar annabin Allah kaga yanzu babu abin da zai hana su bin annabin Allah in banda girman kai da san zuciya to kaga taguwa ta zama masu ibtila'i da girman kansu da san zuciyarsu ya bayyana ƙarara. wannan kenan sannan kuma Allah ya musu ibtila'i da gurin sharadin da zai gidda ya musu game da wannan taguwa shine Allah ya ce fartaqibuhu wastabir Allah ya ce da Allah salihu fartaqibuhu ka da su ka sa ido kuma me za su wannan dabba wastabir kuma kai hakuri al istibara shine hakuri cikin abubuwan da suke da tsananin wahala sannan hakuri wanda ba ba sarewa a cikin sa babu samun kasala haƙuri ne za a yi kai ba gajiyawa Allah ce to da haka ya ci gaba da haƙuri da cutar wanda za su masa karyata wanda za su ci gaba da yi masa bayan taguwar nan ta zo su suka nema kuma su suka yi alƙawari. Wannan zo su karyata shi kuma su ci gaba da karyatawa su ci gaba da cutar da shi Allah ce biya haƙuri shi ne wasu kuma ka sa ido ka ga mai za su wannan taguwar ya ce wa nabi'uhum annal ma'a ismatun bainahum kuma ba su labari cewa Allah ya raba ruwan nan da suke sha mashayar ruwansu yanzu Allah ya raba da su kai suke shan abinsu lokacin da suka tashi za su tafi zai su sha ruwa za su ɗabi ruwa yadda suke so su bari gaba masu koma duk ran da suka so a duk lokacin da suka so amma yanzu sun nemi Allah ya fitar musu da aya to ga aya ne Allah ya fitar musu da ita sannan kuma ayar nan tana da sharadi sharadin shine cewa annal ma'a ismatu bayr zalla ya raba ruwa tsakanin su da tabuwa tana da nata yini suna da nasu yini Allah ya ce laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum tana da nata kaso na shan ruwa kuma kuna da naku kowane yau nata ne gobe naku ranar da za ku je ɗiba ruwa ba za ta je ba haka ku za ku tafi ku yi ta ɗiba ruwa ku ɗiba abin da kuke so ku ɗiba ku ɗiba ku yi tanadi amma fa ku sani cewa an kun ɗiba yau to gobe kar ku kuskura ku koma gurin ɗiba ruwa ranar ta ne ita kaɗai za ta je ta ta sha ta shanye ruwa wannan shi ne ibtila'i daga cikin ibtila'in da Allah ya musu da wannan taguwa laha shirbun wala kum shirbu yawmin ma'lum wala tamassuha bisu'in har ku kuskura ku shafi wannan taguwa da wani abin cutarwa don ku kai haka za ku za ku azaba mai raɗaɗi mai zafi yalla ya ce kullu shirbin muhtazar kowane ranar sha shine shirbin muhtazar abin halarta ne kaga muhtazar ismul maf'ul na ihtazara ko hazara na hallara abin da ya hallara shine muhtadir abin da aka hallaro ma Shi ne muhtaza to da ka wannan ruwa ana halartarsa su ake halarta wannan ruwa ranar shan su su za su halarci wannan gurin ruwa sha ruwa ranar shan ta ita za ta halarta ta sha da ka kaga kenan ruwan kowane yini akwai mai halartarsa ya sha yinin su su halarta yinin ta ita ta halarta haka ne kullu shirbin muhtaza sai suka ga sun shiga cikin takura wanda ita ce jarabawa suka sun shiga cikin takura ba su da ikon zuwa shan ruwa sai ranar da aka shata musu ita kadai sannan suka kuma dan me za su dinga raba ruwa da taguwa suka je ga duk taguwar ta ishe su me ya kamata su yi wani mataki ya kamata su dauka to daga nan ne suka fara mitin suna mitin su ya su suna tattaunawa wani mataki ya kamata su dauka wani mataki ya kamata su dauka har dai suka haɗu a kan shawarar su halaka taguwar nan kawai su kuta kuma haka wani annabi rusalu ya ce kar su kuskuren su halaka idan suka halaka ta za su gane kuskuren to da ka sai suka yanke shawara kawai su halaka to amma waje zai zartar da shi sa gurare da dama Allah yana cewa fa'aqaruha sai suka soke gaba ɗayan suka suka soke inda cewa mutum guda ne ya soke kamar da zamu gani a wannan sura a wannan sura Allah ya nuna mana cewa mutum guda ne ya soke amma a wata sura kamar da yake kazzaba mulu da zawwaha idan ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullahi allah wa suqiyaha fa aqaruha sai suka soke da kaga mutum guda ba ne ya soke anan ko Allah ya ce mutum guda ne ya soke to can abin da yasa aka ce sun soke suna da yawa saboda da izinin su da yardarsa aka soke haka duk abin da aka yi da izininka da ka to kai ma ka yi tarayya ciki ce sa za ku a cikin doka ta musulunci da ta doka ta nasara da wanda ya kisa da wanda ya ba da haɗin kai a yi kisa da wanda ya sani kuma ya shiru ya tafiya su guda daga saboda saboda ya ba da haɗin kai ga wannan aiki waɗannan mutane dukkan sun yi tafi iyaka wane ne zai zamanto mafi hasabibi wanda shi zai aiwatar da abu wannan ne kamar da ibn ashur ce sai suka dinga nokewa sai wannan ya noke wannan ya noke sun da yaji gargadin da annabi salihu yayi inda sun kare da annabi salihu amma kuma suna tsoron gargadin da bai zama daga gaskiya to da haka sai suka dinga nokewa amma shi wannan wanda ya fi su zamantowa hatsabibi mafi sharri sai shi ya fuskanci abin gadan gadan ya ce yana iyawa kuma zai shi ne Allah ya ce eh, Fana sahiba ko? Ya suka kira sahibansu shi ne kogan nasu shi ne wannan hasabibin wanda ya fi sakaribanci gaba ɗaya ana kira shi kundar bin salim ta'afa sai ya karba shi ne ta'afa karba wasu malamai suka ce ya karbi eh, ɗawainiyar aiwatar da suka kisa shi ya ɗauka shi ne abin da ya karba wasu kuma suka ce a ya karbi makaman da zai soke ta da shi shi ne ta'afa da aka ko ya karba kaga ya karba tun da ya yadda kowa amma an janye shi ne ya fuskanci abin gadan gadan kuma ya ce zai kaga ya karba haka nan kuma bai soke ta ba sai da makamin da ya soke ta da shi daga shi ma ya karɓi makamin da zai soke ta da shi Allah ya ce fa aqar ya soke kaga shi ya zartar da aiki to amma bisa ga yadda su sai Allah ya ce fa kaifa kana azabi wa Guba ka ga inda azaba ta kasance akan waɗannan mutane da suka soke wannan taguwa kuma duba ka ga yadda gargadi na ya hau kansu bayan da abin ya kasance shine inna arsalna alaihim sayhatan wahida Allah yace, ai tsawa guda muka aiki musu ita Allah ya tura musu mala'ika ya musu tsawa guda kenan ta halaka su tsawon nan guda saboda tsananin karfinta ta dinga tsatsaga musu zakata domin tsawar ta fi karfin abin da zuciya za ta iya tura don haka zuciya saboda abin ya fi karfin da zai ta kece ta tsage don take mafi ya mutu hakanan kuma saboda ƙarfin tsawar sai da aka girgizar ƙasa mai tsananin karfin gaske shi yasa suratul araf Allah ya ce fa aka akhadathumur rajfatu rajifa ita ce girgizar ƙasa girgizar ƙasa ta auku ne sanadiyar wannan tsawa zaka Allah ya ce fa akala inna arsalna alaihim sayhatan wahida kuma na tsawa ce fa guda daya da Allah ya aika aka musu tsawa guda daya da kake zaton tsawoki da yawa wannan guda daya ce ta kare da su gaba daya sai da su kirkansu a buce a kokwance kowannen su ya kwanta dama kanu ga hashimil muhtazir Allah ya ce ga sun bayi gari kai ka ce Eh, haki ne wanda mai garki mai gina shinge na dabbobi ya tara mai gina shinge na dabbobi zai gina yakan ɗebo haƙƙin da zai ɗaure gina wannan shinge ne wannan haƙƙin da ake tara shi him ga shi bai da yawa ga shi bai da amfani ga shi busasshe ga shi ya kakkare Allah ce to haka suka wayi gari kai ka ce wannan hakin ne da sun mutu ba motsi ba amfani komai na ya lalace wannan shi ne hukumar da Allah ya waɗannan samudawa sanadiyyar ƙaryata annabin Allah da suke annabi salihu sai Allah ya ce wala ƙaryar sarana ah, haka ne ko? ya eh, wala ƙaryar sarana al-ƙur'ana da zikiri halmin muddaki ga mun sauƙaƙa al-ƙur'ani domin ambato mun sauƙaƙa al-ƙur'ani ma'ana mun saukaka karatun al-ƙur'ani ana karanta shi a sauwaƙe duk mai neman sanin karatun alkur'ani yana samun tsira koyarsa cikin sauƙi haka nan ma haddarsa mai san haddar alkur'ani ita ma haddar Allah ya sauƙaƙe ita ga duk mai san haddace shi haka nan ma fahimta alkur'ani duk waɗannan abuwa Allah ya sauƙa ƙasa da ganin alkur'ani ya Allah ya tafi halbin muddakir shin akwai mai wa'azantuwa akwai wanda zai ɗauki wa'azi akwai wanda zai wa'azi da alkur'ani domin Allah ya sauƙaƙa komai na alkur'ani domin ambato haka wannan na daga cikin ah, darasi da izina da Allah ya toge wajen hankulan kurai shawa zuwa gare shi cewa waɗannan fa da aka halakar in ƙarfi ne ba ku fi su ƙarfi ba kamar da za mu gani a can ƙarshe sannan kuma abin da ya ja musu a halakar nan ƙaryata manzo sannan ga ku kuma kuna ƙaryata naku manzo sannan manzan da suka ƙaryata matsayinsa a gurin Allah bai kuma manzan da kuke ƙaryata ba ku kaga kenan ashe uba kunta tashi zuwa ba karama bace to wannan shine labarin mutanen annabi salihu sai labari na gaba na mutanen annabi lutu na Thank you.

Allah ya ce kazzaba qauma lutin bin nuzur mutanen annabi lutu sun karyata da gargadi gargadin da Allah ya aike musu ta hanyar annabi lutu suka karyata da shi Allah ya ce inna arsalna alaihim hasiba lalle mun aike musu da wata iska mai dauki da tsakuwanne ita ce hasiba mutanen annabi lutu Allah halaka su da ukuba mai yawa daga cikin mala'ika ya cicciɓi garin ya yi sama da shi aka kifar da shi kuma kifar wannan aka biyo su da tsakuwanni turarru na gidan wuta wanda aka tura su da yunku na gidan wuta kowanne da ya tsakuwan da za ta halaka shi sannan kuma ga wannan hasiba wasu malamai sun ce su ne waɗannan tsakuwanni da aka ambata na turarrun duwatsan Allah ya ce inna arsalna alaihim hasiban illa annalu sai dai iyalan annabulu su ne Allah bai halakar da su Allah ya ce najainahum bi sahar mun tsiran da su a karshen dare lokacin ƙarshen dare dab da fitowa alfijir wannan lokaci shi ake kira waqtus sahar shine lokacin sahur to da Allah ya ce a daidai wannan lokacin muka tsiran da su Allah ya wa annabi Lutu eh, umarni cewa ya fita da iyalansa kuma ya ce masa kada kowannen ya waiga da baya sai suka fita ya ce sai dai matarsa ita ko an hana ta sai ta waiga saboda ita Allah ya riga ya kaddara tana cikin mutanen ɗabi'ar su ɗaya kuma hukumar da za ta shafe su za ta shafe ta ita ba. za ka annabi Lutu ya fita da iyalansa babu wanda suke tare da shi daga shi sai ‘ya'yansa mata guda biyu da su ya fita Allah ce su ne kaɗai waɗanda Allah ya tsira da dainahun bisa har ni'imatan min indina wannan ni'ima ce ga wurin Allah inda Allah ya tsira da annabinsa da kuma iyalansa wanda suka yi imani da shi tare da shi Allah ce ta wannan ni'ima ce da gare shi kazalika najzi man shakar Kamar haka muke saka ma duk wanda ya ma Allah godiya duk wanda yawa Allah godiya cikin ni'imar da ai masa babban godiya ga ni'imar Allah ga yadda Allah shi kadai ka bauta masa shi shi kadai ba tare da ka hada kowa da shi gurin bauta ba ka tsare dokokinsa wanda ta ce babbar godiya da za ka yi ma Allah Suraka na bulodi ya yi ma Allah godiya ya tsare dokokin Allah ya tsaye akan umarnin Allah ya isar da saƙon da Allah ya koshi da shi da haka yana cikin masu godiya Allah ya ce ya masa wannan sakayya da ta goma shi da tsirar da shi daga wannan mummunar azaba da shi da iyalansa saboda zamantowarsa cikin masu godiya ya sa ya ce ka zalika na diziman shakar wala da an batun shakana kuma hakika tabbas wallahi annabi lutu ya masa gargaɗi game da ukubar da tsananin Allah saboda ta auku ga waɗanda suka gabace su ta auku ga mutanen annabi hudu ta auku ga mutanen annabi salo, ta auku ga mutanen annabi nuhu da haka ya musu gargaɗi game da hukumar Allah idan fa hukumar Allah ta zo to ba ku iya mata za haka ya riga ya musu gargaɗi kuma da annabi shu'aib yake cewa da mutanen su Allah ya halakar da su yana cewa laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kayfa asa ala qaumin kafirin ya ce hakika na yi muku isar muku da sabon ubangiji kuma na yi muku siha amma kun bujire kun ki kun kangare ya ce to dan me zan yi bakin ciki game da mutanen da suka bujire ma Allah kuma Allah ya dau fansa a kansu ya ce to shi ma annabi lutu a nan Allah ya ce wala kad an zara hun na a tamarau sai suka dinga jayayya da shi suka dinga jayayya bin nuzur da gargadin da ya musu ya faɗa su faɗa ya faɗa su ƙaryata da faɗa su yi dariya su yi shewa su ci izgili duka suka yi ta jariya da shi gaba da haka sai ga shi sakamakon abin nan da suke karitawa suke izgili da shi sai ga shi a kama sai Allah ya ce wala kadara wa duhu an zai kuma hakika sun bice shi game da eh, bakinsa don mala'ikan kamar da makaranta suratul ce. sun biyo ta wurin annabi Ibrahim daga wurin annabi Ibrahim da suka karasa zuwa garin da za su halakar su ne mutanen annabulu ibn kasir ya kawo kissar zuwansu yace ko da suka zo sun isko annabulu a wajen gari sai suka zo masa a surar samari kyawawa saboda a jarabi waɗannan mutane annabulu da ya gan suka ce masa ai su baki ne ranar sai sa ya tashi ya san cewa irin waɗannan baki samari kyawawa a wannan gari na shi akwai daga saboda shaidana da lalata da alfasha ta waɗannan mutane tunaninsa ya zai ya iya kare waɗannan mutane daga waɗancan ashararun mutanen garin kuma gashi annabin Allah ya iya cewa ku tafi ba ba zan sauke ku ba saboda annaba sun suka fi kowa kyawawan ɗabi'u haka saboda kyakkyawar ɗabi'arsa ya iya ce musu ne kar ku sauka ba amma dai ya yi ta musu dabaru zai nuna musu cewa dai bai gamsu da saukar su garin sai na ba su labari ya ce a wallahi a duniya ban taba ganin tsararrun mutane irin mutanen garin nan na wuri mutane da ba su da mutunci mutane da kaza har in kai ba koma ka ji kana jin tsoron ya za ka yi ka kare shi daga waɗanda mutane ka daina mutane ka mai sanda dan ne sai a ah, to haka ne bari mai gaba ka ga suka kai gaba shi ke nan shi ya samu lafiya amma ya gama abin da ya dace hankalinsu kwance yana ta kawo matsala da kaza gashi ko kuma gashi shi ka ba ma ɗan garin ba ne ba yi da dangi a garin da za su iya kare shi iyaka daga shi sai shi sai taimakon da Allah in ya ba shi taimako duk da haka wasu masa ba har aka zo gari aka zo gari ya yi ta ƙoƙari ya yi ta ƙoƙari ya sulale karmar ya bi ta inda mutanen garin za su gansu abinda sun gansu to an shiga matsala ya sulale ya tafi je shigar da su gida ba tare da kowa ya sani matar shi ita kwada ma cikin gidan ce ai ganin su ke da wuya idan ta fito na albishir cewa kai yi mijinta ya yi wasu baƙi samari kyawawa tun da take wata taɓa ganin kyawawan samari irinsa ai shi kenan sai hankalin su ya tashi sai suka haukace gaba ɗaya suka yi wa gidan annabi lodo don zo su ga waɗannan samari su yi alfasha da su annabi no ko da zai ankara sai ga shararu don a kofar gidansa sun yi da fifi an cika kofar Ya ce yaya suka ce ai ka san abin da ya kawo ya ku ji tsoron Allah waɗannan fa baƙi da suka ce ina ruwan mu ba maka karshe ne da sauki baƙi ba ce da ka sauke baƙi to kai ka jiyo da ka sauke baƙi to an kawo masa dama da haka su ba ruwan ya ce ku ji tsoron Allah in ma wannan biyan bukata kuke so ta sha'awa ta mata can da Allah ya ba ku kuta ku je ku biya bukatun ku ta. yamma da suka ce a'a ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid ka nuna ga irin ka nuna renin da rashin kunya cewa ai ba mu da bukata ga iyanka yana nufin ƴaƴansa ma yana nufin mata wanda duk annabi uba yake ga al'ummarsa yana da ban kuna san biyan bukata ga iyana nan mata cikin ku ku tafi ku je ku suka ce ai ka san cewa iyan nan na kamata a cikin su ba su da bukata ga mata wa innaka la ta'lamu ma nu gidan ai ka san abin da muke haka suke faɗa yace law anna li biku yana ta ture yana ta ture yana cewa wallahi da ina da karfi ko ina da waɗanda zan gayyato wallahi da ba ku isa ku aikata abin da kuke so ku aikata yana haka duk suna ji su kuma mala'iku suna ce wasu ake tare bibiya za a kai gare su kuma suna ci suna kallon duk irin gwagwarmai da annabin luke sai da suka ga iyayensa ƙarfinsa ya kare ya miƙa al'amari ga Allah Sun ka ce lo kauce ka ba su hanya ba su hanya su shigo yana kaucewa suka zo a kuke kowa na ya yana so ya zama shi zai fara da buka suna zuwa mala'ika guda da ya cire fukukin ya buga musu ci ke da duk sai fuskar ta shafe gaba ɗaya ta koma kamar kiya shi ne fata masana a ajiyar da Allah ce sai muka shafe ganinsa gaba ɗaya wannan so mataɓi ne na gaban na tafe waɗannan wanda suka iso so suka fara samun wannan so mataɓi da suka koma suna ta mara kan juna ba san hanya ba tunda babu idanuwa ba ido ba hanci ba baki da an shafe su zama gaba ɗaya flat gaba kiya za ka suka towa suna ta gwara kan juna sai Allah ya ce ka zuku azabi ku fara ɗanɗanawa ku ɗanɗana azaba ta da gargaɗi na wannan sama taɓe ne ga na gaban na taɓe takwan rawun kenan ta rawun ɗin shi ne babban na kiyama Allah ya mana tsari gaba ɗaya sai Allah ya ce wala kada sabbahahum bukratan azabun mustaqim sai azaba matabbaciya ita kuma suka wayi gari da ita gari na wayewa shi ne bukratan washe gari aka aiko musu da wannan azaba mala'ika ya cicibi garin nan mai sama da shi sannan aka kifar da garin kuma kafin a kifar da shi an shirya musu wuta a ƙasa an daga garin sama an shirya wuta a ƙasa aka kifar da su kan wannan wuta sannan kuma kafin nan ga duwatsu da aka dinga bin su da shi kowanne da nashi kuma kowanne dutse da sunan wanda zai halaka haka Allah ya halakar da waɗannan mutane saboda wannan mummunar al'amari da suke ga shirka ga kuma wannan alfasha da annabi lut ya ce ma kun biha min ahadin min al'ad a cikin talikai gaba ɗaya babu wanda ya gabace ku da aikata irin wannan alfasha ta neman maza ko sai gashi irin hukumar da Allah ya musu duk waɗanda suka gabata babu waɗanda Allah ya haɗa ba irin wannan hukuma kashi uku kamar waɗannan mutane sai Allah ya ce wala kad sabbahum bukratan azabun mustaqil sai Allah sake cewa zuqu azabi wani yanzu ma ku sake dandana waccan so tabi ce daga shafe fuskar sa Allah ya ce ko azabi wa nuzur wannan ita ma bayan wannan ta uku ita ma Allah ya ce dandana azaba ta da gargadi na wala kad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir kuma hakika sun sauƙaƙa alqur'ani domin ambato sun sauƙaƙa karatunsa sun sauƙaƙa haddasa mun sauƙaƙa mun sauƙaƙa fahimtarsa ga duk wanda ke nema haka Allah ya ce shin akwai mai wa'azantuwa akwai wanda mai wa'azantu da karatun alƙur'ani ga dai yanda al'amura ya kaya ga waɗancan al'umma kaga idan akwai mai wa'azantuwa to zai wa'azanci ya ɗau darasi ya shafa wa kansa ruwa ya ya gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani don ya tsira da kansa daga wannan azaba da kuma azaba da ake biye da ita ta lahira wannan shine Allah ya ce wala qad yassana alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir in ko ya bin ta ko eh Allah ya tsanin ko ko ce ai ko lokaci to alhamdulillah fara mana wala qad ya'a Allah ya ce wala kada a ala fir'auna nuzur bayan waɗancan kuma daga baya kuma aka samu fir'auna da mutanensa Allah ce hakika gargadi ya je ma mutanen dangin fir'auna fir'auna da mutanensa Allah ya aika musu annabi Musa da annabi Haruna suka zo musu da sako Allah ya ce su gaya wa fir'auna ya daina kiran kansu cewa shi Allah ne shi ba Allah bane ya taho ya miƙa wuya ga Allah shine ubangijin talibai wanda ya halarci kowa da komai wanda ke gudanar da kowa da komai ilko fir'auna bai gudanar da komai bai da katabus bai halarci komai ba kuma suka zo masa da ayoyi cewa ga alama da za ta tabbatar da su cewa lallai sun zo daga ubangijin talibai wanda ke sama da shi domin ga abin da ya karfafa su a kawai wanda shi fir'auna bai iyawa ya ba shi sanda idan ya jefa za ta zama cijiya sannan kuma yana sa hannunsa ta wuyan rigarsa ya fitar da shi yana haske da sheƙi ita wannan kaga abuwa ne da fir'auna bai iyawa Za ka waɗannan su ne shaida cewa Allah mai aiko su amma me ya faru Allah ya ce kan zabo bi ayatina kulliha ya su kare ta ayoyin nan na gaba daya aya tara Allah ya wala gadatina Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani isra'ila in ja'ahum fa qala lahu fir'aunu inni la adhunnuka ya musa mas'ula kaga ya zo da fir'aun waɗannan ayoyi guda tara daban daban har guda tara wanda cikin su akwai sanda akwai sa hannu akwai fari akwai abubuwa da dama da Allah ya ambata ayoyi tara amma duk da haka sai da fir'aun ya kare ta su gaba daya Allah ya ce Allah ya damke shi shi ba ya ce fakazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhadha azizin muqtadir sai muka kama su muka damke su damka irin ta mai cikakken iko wanda shike da iko akan komai kuma wanda yake mabuwayi wanda babu abin da ke buwayarsa Allah ya musu damka damka irin tasa ne mabuwayi babu abin da ke gagararsa kuma shi ne mai cikakken iko babu wani abin da Allah ta alaba shi ke da iko a kai ba za ka Allah ya musu da damfa mai tsanani Allah ya halakar da su a cikin ruwa Tuba Allah ka waɗannan labaraka labarin annabu Nuhu da labarin annabu Hudu da mutanensa da yadda suka karyata labarin annabu Salihu da yadda mutanensa suka karyata shi da labarin annabu Lodu suma da yadda suka karyata da yadda Allah ya ba kowannensa ba da ta dace da shi haka nan na ƙarshe labarin fir'auna yadda ya kare ta annabi musa da yadda shi ma Allah ya halakar da shi sai Allah ya dawo kan shawa mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda su yanzu ne suke kare ta nasu shi ne Allah ya ce da su Thank you.

waɗancan fa an azaba ne saboda saboda sun kare ta manzanci kuma gashi kuna kare ta to dan me Allah ba zai muku azaba shin dan waɗannan ku kafiran naku na wannan da kuke zamani da manzo sallallahu alaihi wasallam shin kuna ganin dan sun foda can alkhairi ne kuna ganin ko kun fesa alkhairi shi yasa su duk da Allah ya azabtar da su da kare ta annabawa ko Allah ba zai azabtar da ku kaga ba wani alkhairi kuka fi su ba in ba ku ɗara su ba to ba za ku yi kalla da su ba kaga kenan ashe ba ku da wani abin da zai hana Allah ya azabtar da ku da dai kenan amlakum bara'atun fi zubur koko kuna da bara'a bata ita ce bara'a kuna da kubuta da yarjejeniya da Allah ya rubuta cewa ya rubuta ku an kubutar da ku daga kuba? duk inda kuka karyata annabi ku ba za mu kuba ba amma idan wasu suka karyata annabi za mu shin kuna da alƙawari da Allah ya muku akan haka cewa ko kuna da kubuta daga azaba a cikin littattafan da suka gabata shi ne fi zubur amlakun bara'atun fi zubur kuka kuna da shi yasa ku kuka kankance kuka ci gaba da karyata annabin ku duk da kun ga sakamakon karyata annabi da ya gudana a waɗancan al'ummomi da suka gabata shin kuna kun fi su alkhairi ne da kun fi su alkhairi wani alkawari kuke da shi daga Allah cewa ku ya barantar da ku kuna da kubuta ba zai muku azaba ba duk da kafircin ku ba ku da shi koko na ukun am yaquluna nahnu jami'un muntasir ko ko cewa za ku yi a ai muna da yawa za mu haɗa ƙarfi sai mu taimaki kanmu muka haɗa ƙarfi to azabar ko ta zo ba za ta iya tangame ba kun san ba haka ba ba fa iyawa da azabar Allah to me kuke jira ya Allah ya ce sayyuhu zamul jam'u ka karanta ya sayyuhu zamul jam'u walluna wannan jama'a tasu wannan rundunoni nasu Allah ta'ala ce za a fatattake su za a karya su wannan karyawa ku ta auku ranar yakin bada wai wallonar dubur kuma za su juya ta baya ya sa sai na umar yana karanta wannan ayar ya ce ne bai shi wannan ayar ba sai da aka zo yakin bada da aka zo yakin bada ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi ƙasa, ya watsa wa kafirai da cewa sayuhzamul jam'u wa yawluna dubur za a karya wannan randuna kuma za su juya da baya yace daga nan kai cewa ashe ana nufin yakin bada kun ga wannan daga cikin mu'jiza ta alqur'ani ya bada labari kuma ban ya zo a ku kamar yadda ya faɗa sai gashi an karya rundunar sa yakin bada an kashe gaggan su da jikajigan su duk sun kwanta dama a yakin bada kuma suka juya suka arce kamar yadda aya ta faɗa shine zamul jam'u wa walluna dubur wal sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa akbar Allah ya ce kuma alƙawarin shi ne alkiyama Alƙawarin azaba duk wannan sama tabi ne duk wannan azabar da Allah ya ce ya yi wa mutanen annabi Nuhu da ta mutanen annabi Hud da ta mutanen annabi Salihu da ta mutanen annabi ludu, da ta Fir'auna da mutanansa Allah ya ce duk wannan sama tabi ne da su ma mutanen Makka da Allah ya ce za a fatattake su za a karya rundunar sa ranar Badar duk wannan sama tabi ne Allah ya ce alkawarin azabar babba yana nan tafe shine ranar Badar alisa'atu maw'iduhum al'awarin su shine sa'a kiyama ranar lahira wasa'atu adaha wa amar kiyama ita ce adaha mafi bala'i adahiya ita ce bala'i to da ka duk wani bala'i da kake gani ga wannan ukuba da aka huta na annabi lutu da wacce aka huta na annabi nuhu da wacce aka huta na annabi hud da na annabi salih duk wannan ukuba da ka gani bala'in su ba ita ka karya karya ba ai ba ma bala'i bane bala'in sai na ranar lahira Allah ya mana tare wa amar kuma ita ce mafi daci daga almur almur ne abu mai daci iyama ita ce amar mafi zamantowa mur ma'ana mafi daci Allah ya mana sauƙi. Allah rufa mana asiri duniya da lahira za mu tsaya na insha Allah lokaci bayan Allah kai mu gobe sai mu kammala abin da ya saura na sura alhamdulillah rabbil alamin insha Allah Allah ya saka malam da alkhairi da mu da musawara saurara yau muna tara ga watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Makka zuwa Madina shekara 1447 Allah ya wanga yana na cewa idan mutum ya zo sallame sallah bai gama furta haruffan sallama ba sai arwalarsa ta kare me hukuncin sallar kilan ya ce assalam shi kenan insha Allah sallah ta riga ta kammala tunda har ya fara assalamu alaikum da sai ta tafi Allahu alam Allahu an ga yana tambaya yana cewa don Allah malam me hukuncin layyan musulmin da ya je wajen mati kuka ya amshi kuɗin rago shi akwai layyar? to akwai layyar amma nan kuskure ne da kaskanci ya kamata a dinga sa ba kai kaiwa sawa addini kaskanci ba a ce kafiri makiyin Allah wanda bai yarda da Allah ba yana yaki da Allah da manzansa yana bacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine zaka je ka ce wai yabba kuma wanda ma yake kiran ka zuwa ga kafirci shi kokarin sa kullun a bar addinin musulunci a koma kafirci a koma cewa Allah yana da da a ce kuma wai shi zaka je wai ya taimaka maka da abin da zaka yi ibada dan ne mai Allah ya ce maka liyon fi zo sa'atin min sa'ati wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ata yaushe Allah ce da kai dole sai kai layya ai ka goda Allah Allah da ya baka addini ai ka fi shi kai kake ganin ya fi ka amma ka fi shi nesa ba kusa ba kai da kake da imani kai da kake tafarki kafa fahimci Allah kai da baka dingina ma Allah da har ka je gurin wanda ke gina ba Allah da aka ce wai ya taimaka maka wai kai wani abu na addini ai Allah ne ya shar'anta maka addini bai ce ka je ka wulakanta addinin ka a gurin makiya addini kuma su da za su taimaka maka ba haka wannan kuskure wanda ya yi bisa jahilci to kan ya sake Allahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته